Kalangu, studio Fondation Irondel Niger sashen Hausa studio Kalangu, karfe biyar da minti talatin ga kanin labarin. Bayan harin da aka kai ma sansanin 'yan gudun hijira na intikan cikin jihar Tawa, layin bada ruwan sha ya lalace. kwana uku bayan hakan hukumar kula da batun 'yan gudun hijira ta kaiwa wato wannan mutane taimakon ruwa za ku ji ra'ayi daban-daban kan dokar sauraron bayanai da ake ta sadarwa a ƙasar niger za ku ji ra'ayin iro sani mai kula da sadarwa a jam'iyyar pnds tarayya Shaushawa daban-daban da ake na sassauta haɗuran kamuwa da cuta ga yaro za ku ji shimfiɗar kalandar shaushawa daban-daban da ake wa yara a cikin shirin rahoton musamman tare da Dr. Sumaila Abubakar. masauraro barkami da yau talata biyu ga watan yuni 2020 sunana gungu muhammad dantani yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Bayan sa'o'i saba'in da biyu kan harin da gungun wasu mutane dauke da makamai suka kai a sansanin 'yan gudun hijira na Intikan cikin gundumar Tiliya jihar Tawa, ACR da abokan hulɗarsa sun kai motocin ruwa don taimakawa 'yan gudun hijirar. Sebastien Grossier mai kula da sadarwa na ACR ya karawa taron turai Ahmed bayani ta wayar talho. Matsalar na kan hanyar daidaituwa ICR tare da abokan hulɗarta gwamnati na kai a yanzu haka motocin ruwa domin amsa bukatun gaggawa. Bayan harin sa'o'i 24 an lura da kai da kawo da mutane da ke kaura. A yau mun fara yin rajista na mutanen da suka kaura kuma muna da kusan mutane dubu a nan itakan. Yanzu jami'an tsaro suna nan ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya da abokan hulɗa suna nan. tunanin Tunaninmu shine na kawo kawo nan take tallafin jin kai domin kwantar da hankalin mutane ina gaya muku gaskiya harin ya yi muni sosai da rudani muhimmancin shine mutane su ga ba a bar su ba sannan a kawo musu dauki Dokar izinta sauraron bayanan da ake kan na'urorin sadarwa da Majalisar Dokoki ta amince ma ranar Juma'a da ta shuɗe na ci gaba da kucece-kucece a jerin 'yan siyasa na ƙasar Nijar. bayan taron bada bayani da 'yan adawa suka yi ranar juma'a 29 ga watan mayu 2020 a nan yame irosani mai kula da batun sadarwa a babban biron jam'iyyar tarayya ya ba mu ra'ayin bangaren masu rinjaye da ke dauke da madafan iko. Kundin tsarin mulki ne ya tsara idan akwai bukata ana iya neman inganta tsarin da ke cewa sirrin sadarwa da sakonni ba za a iya satarsa ba sai dai idan akwai wata doka da ta zo domin daidaita hakan wannan doka ce muka dauka wannan doka ba ta nuna cewa za a saurara kowa akwai wani kwamitin da ke kunshe da adawa da kuma masu rinjaye da za su nazari idan wani mutum baya ga shakun da ake da kan shi ya kamata a jihirarsa iko a'a wannan kwamiti ne ke daukan mataki shugaban kasa ne yake bada umarni domin a saurara an samu mulki inda mutane ake sauraron su ba tare da doka ba mutanen su kai karar dokar gaban kotun tsarin mulki domin su ce ba ta bisa doka. A ganin wasu 'yan ƙasa da aka tambaya wannan dokar sauraron bayanai kan wayoyin sadarwa tamkar taka shiga rayuwar mutum ne da kuma soki burutsu ga 'yancin magantawa. Bari mu saurari wasu daga cikinsu. Sauraron hirar waya baya sa yaƙi da ta'addanci suna iya neman wasu hanyoyi na magani domin kiraye-kirayen waya na 'yan ƙasa yana tsayawa sirri. Ina ganin wannan doka ba ta da farin jini. Kamar sun taka wasu dokoki ne, incin magana ko incin al'umma ma an daskar halin ko in kula a ka kenan. Gaskiya ya kamata su wayar da kai in an duba wani bangaren don inganta tsaron al'umma ne, amma wannan al'ummar ya kamata a sanar da ita komi kafin a dau wasu matakai. 'Yan majalisa ba su da 'yancin amince da wannan doka da sunanmu ganin gwamnati na da 'yanci bisa sirrin rayuwarmu domin gaskiya salula rayuwarmu ce suna rage 'yancin rayuwarmu gaskiya kamata a girmama sirrinmu ina ganin ba don yaƙi da ta'addanci ba ne ba ta leƙen wayoyinmu ba ne ga abin da muke za su warware wannan annoba. A ƙasar Nijar daga komawar shigar makaranta kenan a jiya, ƙungiyar ɗaliban Nijar USN ta saka kiran yajin aiki na kashedin sa'o'i 24 a ranar yau biyu ga watan Yuni 2020. Dalilin shine a faɗar su rashin mutunta alƙawalin da mahukuntan ilmantarwa suka yi domin kariyar ɗalibai ga alobar coronavirus. Mataimakin babban sakataren ƙungiyar Ibrahim Munkaila ɗauke da cikon bayani. Akwai makarantu inda za ku same su da kayayyaki amma babu ruwa babu sabulu. Kenan abin da ya shafi wanke hannu muna iya cewa gwamnati ya kasa a nan na al'amarin komawa makarantu. Babu abin da zai nuna kariya ga abokananmu. Gwamnati ya yi ta maganganu kan kafofin watsa labarai akan abin da ya shafi kai takunkumai da kayayyaki cikin makarantu wanda ya sha bamban yanzu. Akwai kuma sake gyaran azojin zana a makarantun da iska ya watsar da su wa'annan ajojin ba a gyara su ba akwai makarantu inda babu isassun malamai da zai hana abokananmu samun karatun na kwanaki 45 Daga birnin Yame bari mu tattaka babban birnin kasuwancin ƙasar Nijar. A maraɗi fiye da kalas dubu biyu na zana za a lulluɓe da ledar bash domin kare su da yanayin damana. Ɗaya daga ba da tallafi da majalisar shawara ta jihar maraɗi domin kyautata yanayin ɗaukar karatun ɗaliban da maluman nasu ga wagga komawar ɗaukar darussa. Mataimakin farko na shugaban wannan majalisa Salisu Umaru. Matsalar farko shine ajin zana da aka yi. Kamar yadda kuka sani gwamnati ta ɗau niyyar rufe su da bash. Ina jin har ma an yi odar su. An so mu kawo kayan. Ina jin cikin satin nan dukkan azojin zanen na makarantun jihar Maradi sun samu gyara. Muna cikin al'amarin COVID-19. Conseil Regional da kanshi yana kawo nashi tallafi ga dukkan makarantun sakandare na jihar. Tallafi na kayayyakin wanke hannu, bavet, sabulu, sabulu da gel hydroalcoholic zuwa ga dukkan makarantun sakandare na jihar Maradi. Ba mu fara rarraba kayan ba wanda an yi shi a wannan satin. Kimanin miliyan takwas ne Conseil Regional ya sa cikin wannan kokarin. Ranar Juma'a mun ba da littattafai 1477 math physics angle da filozofi su ma da kudaden su suka tashi kimanin miliyan bakwai na sifa. domin kai ɗauki ga allobar cutar coronavirus ɗin a nafiyar afirka Ƙungiyar 'yan sa-kai ta Africa Foundation Volontaire d'Afrique da shahararren maɗinkin nan Saidina Sidna Ahmed, mai lakanin suna Alfadi ke wakilta ta bada wato taimako na tallafi zuwa ga kasashe goma sha biyu na afirka kasar nijar na su da ma kasar mali tallafin da ya jibinci kayayyaki da jimillar kuɗin ya kai miliyon 61 da jika 550 maɗunkin nan ɗan ƙasar nijar alfadi mamba na ƙungiyar ya yi jawabi kamar haka mun yi aiki bisa takunkumin afirka takunkumin kira alfali da kaɗa zalla da ake iya wankiya so arba'in kenan nijar ta kasance ƙasa ta farko da suka bada waɗannan taimako waɗannan takunkumi an yi su ne domin ƙasashe goma sha biyu takunkumi dubu ɗari da arba'in da kuma wani taimakon sifa na miliyan sittin da ɗaya ga kowace ƙasa da kayayyakin asibitoci guda biyu da kayan tafi da gidanka na magani da ke aiki da hasken rana da kayan wankin hannu guda goma na darajar sifa miliyan uku da ɗigo biyar da kwalbal gel 1,200 da kuma na'urorin auna zafin jiki na sefa miliyan 7.5 da na'urar tace ruwa guda 50 da kuma takunkumi 20,000 kira alfadi domin taimakawa al'ummar Nijar. Wannan na nuna cewa Afirka ta 'yan Afirka ce. Ranar da aka keɓewa nono a duniya ko ce rana ɗaya ga watan Yuni ake sallace ta tun shekara ta dubu biyu da ɗaya bisa fasahar kungiyar fawo a waga shekarar an shiryar da wani zaman taro a kan shafin bidiyo a jiya kan farfagandin monle e local nono na na gida ne inda kasashe mamba na burkina faso mali mauritania niger senegal da chadi suka sa kira rahilatu sumana ta shirya mana rahoto a kai rakiya armi mi rahoton ya kumsa A wannan shekarar bikin ranar madara ya zo ne a lokacin wannan cutar ta COVID-19 masu kiwo da masu sarrafawa suna tsoron fargaba wanda ya raunana masana'artar tattalin arziki da rayuwa. Da dama cikinsu suna fuskantar asarar kuɗi da asarar dabbobi sakamakon cutar COVID-19 da rashin ciniki marar kyau a cikin kayan kiwo na Turai. Wannan shine dalilin da ya sa ƙungiyoyi hamsin da biyar da masu samar da madara suke cikin Burkina Faso, Mali, Mauritani, Niger, Senegal da Chadi da suka yunkura cikin kamfen madarata ta gida ce suka buƙaci ga da yawo da su ƙara farashin asangam na kawo kayayyakin madara da kuma ɗaukan matakai masu mahimmanci kan TVA bisa madarar gida kuma suna neman ƙarin ma'ana a kan gauraya kayan madara da manja da alamar asalin madarar da abin da ke cikinta. Kamfen madarata ta gida ce na kira da a sanya jari a ƙasashen waje cikin masana'antar kiwo kuma a ƙarshe na amfani da sabon kuɗaɗen shiga don tallafawa A ci gaba masana'antar madara. Barka dan uwa kana lafiya? Lafiya kalau na gode wa Allah ya kake. A gaskiya layin bai da kyau. Ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawo nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki, sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa, ga wannan shawara da zan baka. Kada ka fita daga gidanka, kada ka ba wasu dama su zo gidanka, Ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka. Ɗan uwana, kar ka yi sakaci, ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallahi yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Yanzu kuma sai rahoton na musamman. Shaushawa na kare yaro ga cututtuka masu haɗari a faɗar masanan wannan fanni. Yaron da ba a wa shaushawa ba na kan haɗarin kamuwa da rashin lafiya na ƙasa ko ma ya rasa rayuwarsa. Jalo Maryama Kyanda ta firanta da Dr. Sumaila Abubakar na babbar asibitin ƙasa ta Lamurde. Gazubin firanta su. A ƙasar Nijar ana iya kawo batun tsarin ranakun shaushawa. Wa'anne shaushawa ne suka fi mahimmanci? Dukkan sinadarin rigakafi na da mahimmanci. Siyasar ƙasar Nijar ta fannin shaushawa shine jadawalin tsarin shaushawa na PEP. Shimfiɗar tsarin shaushawa goma sha ɗaya ne da ake wa yara. Daga sun yi mako shida, goma har zuwa sha hudu. Sun danganci ne musamman zuwa ga cututtukan da ke haddasa mutuwar yara da dama. A wani lokaci ne ake shaushawar farko? le vaccin c'est la naissance. Shaushawar farko daga haifuwar yaro ake masa shaushawar BCG da kuma shaushawar rigakafin shan inna. ita cutar shan inna ita ce makasudin farko mai haddasa halin na kasa ga yara daga bakin mako na shidda, bayan kwana arba'in akwai shaushawa aji na biyu na rigakafin shan inna ana yin pentabalan n rukunin sinadarin shaushawa biyar ne akwai detekop akwai cutar dahi da tarin gaba da hepatitis b don a gaba kar su shiga sararin tsananin cutar don wani bi yanayin tsanantar yana iya haddasa siro ko cutar kansa ta huhu shi kuma wancan tsimu filis influenza wata kwaya ce mai haddasa dukkan sauran cututtuka zuwa ga yaro ta haddasa cutar sankarau kun gani dukkan wa'annan cututtukan ana iya rigakafin su bayan an yi shirshawar ta pentavalent akwai rota shirshawar kwayar rota virus ita ce kwaya cuta da ke haddasa zawo mai tsanani ga yaro akwai kuma pneumo ana sake shirshawar bayan mako goma kanan a mako na goma sha hudu a sake zubin guda sai dai a wannan lokaci ba a yin rota aji na uku. haka ya fa'in troisième dose. Shin akwai wasu shaushawa da ake yi bayan sati goma sha hudu? Don après la Bayan wannan zubin shaushawar sai an jiri wata tara kanan a ce a yi shaushawar rigakafin cutar dusa. A wata goma sha shida har zuwa wata ishirin da uku akwai maimacin shaushawar dusa da ya kamata a yi. Ana iya yin wa'annan shaushawan ko ma lokacin ya wuce? Haka na ne idan yaro bai samu wannan shaushawar ba kamin watannin nan 23 sai an kawo shi babbar asibiti don a samu a masa wa'annan don tabalan kadai yana kai jika arba'in a cikin gidajen sai da magunguna amma gwamnati na bayar da shi kyauta kenan ya kamata a mutunta lokutan da aka bawa wa'annan shaushawar don yaron ku ya amfana da su kuma ya girma cikin ƙoshin lafiya to madalla duka duka abin da ya sawaka kenan amma nan gaba kuma za ku iya sauraron mu a bisa kafar labarin tambara bisa seti na gajeren zango FM Sunset. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomi da tara da ɗigo hudu a Zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.